اشرح لي صدري ويسر لي أمري وحلدة من لساني يفقه قولي أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يا جماعة المسلمين من أمك قدياج الله سبحانه وتعالى تعالى دين صلاتك من الله صلى الله عليه وآله وسلم يومنا أصبر شاء uku ga رمضان نعم. hijirar manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi sallam na da shekara 1440 ko muna sha takwas ne ko? sha takwas ga watan mai ya 2019 jiya muna kan aya ta 220 da ashirin da biyu ba mu gama tafsirinta ba har muka cimma lokaci za a ƙara آية ayar sai mu yi da tafsiri a أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ويسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربوهن حتى يطهرن فإذا تطهرن فأتوهن من حيث أمركم الله إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين الله يسألونك صنع تنبك يا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المحيط دنجنة جنيا حيلة قلت شو عضا كذا تاني فاعتزل النساء في المعيف كن يسنشي ماتا عند جنين كي na muka ku da aka ce a nisance su ma'ana kada a sadu da su kenan amma ai mun karanta hadisin aisha manzo allah sallallahu alaihi wasallam tana haila yakan mata umarni ta wanke mishi kanshi a shi hailan ba hannun ta yi ba kenan an gani. sanan ta ce wa kana yattaki fi hijiri wa ana ha'idun fa yaqra alquran manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam yakan kwanta akan kirji na ina haila kuma ya dinga karatun Qur'ani an gane karatu tana zaune haka nan sai zo kwanta akan cinyarta ko kan kirjinta tana haila kuma yana karatun Qur'ani domin a nuna cewa mace ba mun kiyama ba ce wajen tana haila an gane karatu eh ko da ba ta haila cikin kunan mutum ne ya taba tsoron kansa kan cinye matar zirin karatun qur'ani sun kuma masu ƙwaya ba garba da biyu an fashe na karatu matar ka filan ka ce kai ma filan ta ne ta ga dama ta ce mai gida ka ce na zauna ta ka zauna sai ta tsoron kanta kan cinye ka ce lafiya ta sha aka nake so yau kuma ya yi shi musulunci ba bakawin addini ne dan birni ne wayayye ne to amma zaman ga abin da kuke da matan ku na maza wannan ka shigo gida ta banka ma harara kai kuma ka yi tsaki dala mai wannan Allah ya sauwa Allah ya ce wala hunna hatta yadhurna kada ku kusance su sai sun samu tsarki ashe kenan idan mace tana haila tana da tsarki kenan ba ta da shigo to ina mutanenka masu cewa wai su ƙura'aniyun ne ka san in mace na haila sallah take yi wai ba inda Allah ya cika da ta yi sallah haba mm, mm, garmaho Allah ya ce ma wala ta taqrabuhunna hatta hurna kada ku kusance su sai sun samu tsarki ke nan tana da tsarki kenan ba ta da shi to jama'a ana sallah ba tsarki ne an gane karatu muna kawo wannan bayanin ne domin ba su yadda da hadisi ba da sun yadda da hadisi hadisi ɗaya ma kawai sai wadatar amma bari a kawo mai a ƙuranance tun da ƙuranin kaɗai ya yadda da shi ne shi ba arni ne ƙuranin kaɗai ya yadda da shi duk wanda ya da qur'ani bai yadda da zance manzo Allah ba arne ne don musulunci bai tabbata saka ce la ilaha illallah muhammadur rasulullah in ka ce la ilaha illallah kadai ba ka ce muhammadur rasulullah to ba musulunta ba to qur'ani ke wakiltar la ilaha illallah zance manzo Allah ke hukuntar Muhammadu Rasulullah an gane karatun to Qur'ani ya tabbatar cewa mai haila ba ta da me ba ta da tsarki na farko ya ce wa hailan azan kazanta ko na biyu ya ce har sai ta samu tsarki kenan ba ta da tsarki kenan to a Qur'ani sai Allah ce manzo Allah wafiya baka menene ya Rasulullah ka tsarkake tufafinka kenan ba a yadda ya salla ba sai da mini menene mai tsarki to zan tambaye ku da tsarkin tufafi da tsarkin jiki wanne ya fi wani idan tufafin ka bai da tsarki ba za ka yi salla ba haka ne ko idan jikin ka bai da tsarki ba ba za ka yi salla ba to ita mai haila yanzu tufafin ta ne bai da tsarki ko jikin ta ne bai da tsarki to bai kai kama magana sallah a ƙa'idar shari'a idan mutum ya manta ya yi sallah da tufafi mara tsarki sai da ya me ya tuna sallah ta yi an gane karatu ko a malikiya ta yi me ya a malikiya wa yustahabbu i'adatuha Mustahabi ne sake sallah amma duk mazhabar duniyar nan in ka manta ba ka da tsarki a jikinka ba ta ba to ko bayan shekara goma ka tana sai ka sake sallah kun gane karatu ka manta baka yi alwala ba sai ka sallah ko bayan shekara talatin ka tana sai ka sake sallah ka manta kana da janaba baka yi wanka ba yi sallah ko bayan shekara nawa ne sai ka sake sallah. wanda ke nuna mana cewa tsarkin jiki ya fi girma ya fi muhimmanci a sallah fiye da tsarkin tufafi ba ka nan manewa to Allah ya ce mai halaba da zaki ya ce kar kusance ta a ta ne ya tsohurna har sai sun sun samu tsarki to kenan haramun ne ka jima'i da matarka tana haila ba sabanin malami akan wannan amma kafan mu manta an ce abin da ke haramta gare ka filin mahibi inda jinin ke fitowa ne shi yasa a sunnan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kana iya yin komai da ita amma banda tsakanin cibi da wiwoyi nan wurin dan jazo ne shi yasa ummu salma Allah ya da ita tace idan din na haila manzon Allah na bukatar ta da wani abu amaraha an tulqi thawb sai ba ta umarni ta ɗauki tufafi Kan rufe a kan menene gabanta a gane karatun to amma kai yanzu ya dogara gare ka yadda kake idan namijin duniya ne mai gani abin al'ajari wanda taɓata tana haila ko sumbatarta zai kai ka ka wuce can to kan yi. an gane karatu eh da ta fara haila salamun qawlin min rabbir rahim amma idan ka san cewa masha Allah ba abin da zai faru Allah sa yadda to komai kana yi ma da ka tabbata ba za ka yi garatan kasa ba in ko ka kuskura ka je can ka sadu da ita tana haila to kai babban laifi dole ka tuba ga Allah ko ba nan kadai ba abdullahi dan abbas Allah ya da shi aka yi masa tambaya dangane da wanda ya sadu da matarsa tana haila yace to daga manzon Allah ne cewa ya tasaddaqu bi dinarin zaka ba da dinari daya saraka dole dinari daya jama'a nisabin zakat dinari nawa ne dinari ashirin ne dinari ashirin shine miliyan ɗaya da dubu hamsin da takwas dinari ashirin to kai dinari ne za ka bayar ma'ana sai ka raba miliyan ɗaya da dubu hamsin da takwas gida arba'in sai ka ba da kashi da ku buga mu ji wajen dubu ashirin da biyar da wani abu kenan ko ko ba ka nan ba miliyan ɗaya a raba gida ashirin nan zai baka dubu hamsin ne ko to ka ji ma dubu hamsin tun da gida ashirin ba gida arba'in ba gida ashirin a dubu hamsin ke nago to da yan mukamukai sai ka ɗauko ka dubi bayan allah ka ba su gobe ka kara a gane karatu duk wanda kuskure kun gano makashi na haila sai ba da dubu hamsin da to ga su malam ni ban da shi yanzu ya za yi ana bin ka ana bin ka Allah ya kare da karinsa in ban da kai kazami ne ma me na shiga inda jini yake ka je ka kwaso cuta an gane karatu kuma abun ma ba da lahin matan ba har ma ta zai ba mai wallahi ga da malam wallahi tausayi da ya bani wallahi suna hana ne wallahi a bai zo bai hannu eh wallahi to ya mutu ma ya mutu tausayawa a saba wa Allah to tausayin da wuce bala'i gobe alƙiyama Allah kare Allah ce fa idza tataharna idan suka tsarkaka fatuhunna ku je musu min haythu amarakumullah ta inda Allah ya yi muku ya ce kada kusance ta sai ta samu tsarki ko ku duba karatun zaura ne ko hatta ya tsohurna ya tsohurna ko sai kuma shi mai fa'iza ta tabaharna da ya tsohurna da ta tabaharna ma'anarsa dai ne har abada domin ya tsohurna babu tan tanwa ciki ya ta tabaharna akwai ta'un ƙa'idarsu kuma shine inna ziyadatal mabna Ya yadullu ala ziyadatul ma'ana kaida larabci in harfi ya karu to ma'ana za ta karu da yake kada a kusance su sai sun samu tsarki sai ce fai za ta baharna in sun tsarkake ma'ana jinin ya dauke ba za ka taba ta kenan sai ta me sai ta tsarkake an gane karatun sai ta yi wanka kenan ba wai daga ɗaukewar jini ba ne ba shi sai ce fai za ta baharna hmm. in suka tsarkake ta yi wanka an gane karatu ba ka iya sada da ita ko da jinin ya ɗauke su ta yi wanka imam abu hanifa allah da rahama ne kada ya ce idan jinin nata mai tsawo ne take yi tana ɗauka wajen kwana goma ko fiye da haka to ai ka ji jiki ko to shi ne ce to in jinin ya ɗauke to wannan ba komai ta taimama sai ka sadu da ita tun da kare riga ka kusan mutuwa wai misali wannan magana ta shi Allah ya kashi da rama Allah gawata mai kuskure in ji malamai yau kwana goma to shi ne mi to in ka je maka kuma zagaya kwana na kai kana zama maka karje ka dawo so in ta gama wanka in ta gama menene ta gama jini sai ta wanka sai dai idan sharuɗan taimama ya cika an gane da ta gama jinin to ba ruwa ko ko a'a akwai mukumukun sanyi da ba za ta iya wanka da ruwan sanyi ba ko ba kannan ɗin ɗora ruwa kuma da ma can ba dole ka samu wuta ba amma dole ka samu bilfa da eh, ita nefa ka'idarta ba dole ne su baka wuta ba amma dole a baka bil mu kama unguwanmu ma shiftin ne ma ba dole bane ba ai a kai malam gara buz da mu ai mu daga tun daga kisto din nan in kai yamma to mu nan sun ga dama sai kwana biyu ba su ba mu dawa kuma ba bayani ba ba hakuri ba wanda bai faru shike nan kawai ganin dama ne in sun ga dama kuma suna ya kawo wutan yanzu kamata ya kawo mana ita hudu ko to suna ba ita awa da sai su doke kuma sai kuma shiftin in sha abin dare to ita ma wannan in sha uri sai ba ka suke mana da yake sun ga anguwa ta ya fi bayi ce ba sun cewa ya ku bayi su ne suka ce Allah ya isa Allah ke sauran isa ba amma karshe wata ba za ka wabin wani mawashi na ma ranar an ce dubu suka dubu talatin kwata guda a wannan halin da muke ciwa a ba wutan amma dubu talatin ka sa abin da sani ba su gyaga huntuwa sun ga mutanen huntuwa wuliye ne ko abuja ta kai huntuwa ba da ba ka tsina in ka biya kudin wuta da yawa dubu hudu dubu biyar ka biya da yawa kenan amma huntuwa da yake an yana mara wayo ba wuta kuma sai dubu sha biyu dubu sha biyar dubu kaza dubu kaza kuma kowa ya shuru ni ko zo na sake oho ba sani ba tori na yi magana ku yanke gida na ni ka da ko ni ba bi ke gare ba bi ta ke gare ni ka san ni mutum ya yi man abin da gada ba ni ta ke gare ni in ta so kati da na sa in ya kare ne ta guda to amma dan bai shahe ni ba zan yi shiru jama'a an yi adalci ka gani bai shahe ni ba mutum dubu sha bakwai bai shahe ni ba farfe mai sa gare ni amma ta shafi al'ummar manzan Allah in ne shiru ni sai Allah tambaye ni na'am eh Ganin ku tsoro da kaji masu masu to kaji to ne fa kun daji ku gyara a gyara shi ne zama lafiya domin abin da muke son su gane shi ne duk fa aikin da ke kana musulmi sai Allah ta bai gobe da gyama su bar ganin wani aikin gwamnati ne kuma aikin banza ne a baka da mune ba wallahi sai Allah ta bai gobe da gyama me yasa mutane su sha ta ba kuma za a basu bil su biya kuma bai biya kuma sai a yanke a sai da waya to kaji su su garin su masu ko ka biya ko ka baka biya ba garin gaba ɗaya ma ke yankewa kuma za ka yi kare kanku ku ka kare kanku miji ni zan ba ku microphone ku yi magana duk duniya ne ko ba shi nan ba har a rediyo ma a ji mm. in ku kare kanku amma na san ba sai wa'in wa'in dai wata kariya a hunto ne wata kariya ka san ni ban koyi na masu da zakara ni sai da na binciko ma hunto ana iya ba ta wutan awa 24 lahiya lau ba fitin sai da na binciko ni ba ba da kanake magana ba ana da wutar da za a ba da awa 24 ba shiftin to me yasa ba ba mutane wallahi yan kwanakin can da suka wuce dake ta zahirin nan in na koma gida kamar zubar da hawaye dan ma zuwa neman kankara ba kankara za a ga yara abu jajjan yawa ki kone lahi da gidan ake sai da kankara da ilimin ashe sai da ana nema a da dan samu sauki sauki idan ka bude baki to sun bada wutan ne ba su da ba ba su da ba Allah ya sauke to kai za zuwa hannu muke ciwo dama na ci ba karatun bane ba sauri wewa ba sauri muke ba illa fillali Yawa. fai za ta zaharna idan matan suka tsarkaka daga haila hunna ku je masu min haifu amarakum Allah ta inda Allah ya muku umarni me yake cewa kenan in kun gane karatun Musa me yake nan kenan yawwa a cikin da saduwa to wannan umarnin dole ne kuma sabi ne eh sunan nan kai musabi ne ko dole kuma musahabi Na. larabci ne wai dole ne kana da iko to me yasa zama dole in ina da iko ni kisa da ita na yi lahiya nan a shi zai ba man sai eh Oke haƙi ne da ta yi wanka dole sa zai yana sai haƙoƙi jama'a da ma ka ce mun saboda umarni ne shi ko a ka'ida na usulul fiqh da usulul hadith da usulul tafsir ma al'amru yakunu lil wujub umarni na nuna wajibci ne illa an yakuna hunaka qarinatun tadullu ala ghayri zalik sai idan akwai dalilin da ya tada umarni daga zamantowa wajibi to da aka ce wa masu yin kusan yadda malamanmu Allah ya rahama suka ce umarni ne amma ka'idar shari'a shine idan aka ce ma kai abu kaza can kuma zaka hana ka abu an gane an ce kai sai kuma ka hana ka can kuma sai aka dawo ka ci gaba da yi to hukuncin shi zai koma kan hukuncin shi na farko ne kafin hani nan an gane karatun idan na ma kafin hanin dole ne ka sadu da ita to bayan hanin ma to sadu dole ce in ko kafin hanin musabbi ne to bayanin ma to ba musahabi ne kira ko gara karatun ba jihadi ba mun ce farilla ba ce ba sai Allah ce idan aka shiga wata miya alfarma kada ya yi an gani. sai ce fa'izan salaha al-ashhurul hurum faqtulul mushrikina menene idan watanni masu alfarma suka wuce ku yaƙi mushrikai ku ci gaba da yaƙarsu. yanzu kafin a sa ƙa'idar watanni mai alfarma yakin ba farilla bane ba bayan an wuce fa menene kuma farilla ne ka gari karatun na mustahabi kuma kan mutum ya sanya irabi da aikin hajji yin farauta farilla ne ko halal ne halal ne ko yawwa in ya sanya irabi ba haram ne ko sai ce wa za halaltum fasadu in kun cire ihrami ku ci gaba da yin farauta to yanzu ci gaba da farautan farilla ko halal zai koma yadda yake tun farko to nan ma kafin halalin saduwa da ita ba dole bane ba an gane karatu to bayan wa halal ma saduwa ba dole bane ba mustahabbi ne kilo dai ce ma to shikenan mutum ya adama ce bai saduwa ita kuma bai laifi ba a ba wannan ake ma nufi kenan ba ka sadu da matarka aƙalla aƙalla so ɗaya a wata hudu faralin farilla ne an gane karatun farilla ne dole ne wannan shi yasa aka ji a nan gaba للذين يعلون من نسائهم تربصوا فإن فاؤوا فإن الله غفور رحيم وإن عدموا الطلاق فإن الله سميع عليم zai baka wata huɗu kana iya shan muro an rigima kai hushi wata hudu amma fa ba kai wuce wata hudu ba in ka wuce wata hudu alƙali zai ce to koma in baka koma ba sai ce to saki in baka saki ba sai sakan ma'aita an gane karatu to shine fatuhunna min haifu amarakum Allah ku je masu ta inda Allah ya muku wani ina Allah ya muku wani na'am Allah ce mun kubulin ka ga larabci faɗi man mun kubulin to gaman da hausa mun kubulin me aka to mun kubuli ha to faɗi me yake da hausa yawa ka kana mun kubuli ha kuna magana da hausa ku je mata ta inda Allah ya maku umarni ma'ana ta gaba kenan kada a yi luwaɗi da ita an gane karatu kada a kuskura a yi luwaɗi da ita eh a je mata ta inda Allah ya maka umarni sai Allah ya ce mi inna Allah yuhibbu tawwabin Allah na son masu tuwa wanda suka yi laifi sai su tuwa wa yuhibbul mutatahhirin yana son masu tsarkakewa ku duba abubuwa guda biyu hada na masu tuba in kana cewa ne mai tuba ne ya yi laifi ko bai laifi ba yawwa to na masu tsarkakewa na cewa ne mai tsarkakewa ne shi ya laifi Na? to me yasa Allah ya fara kawo masu laifin kafin kawo masu wanda ba su da laifi kun gane abin da nake yi wa masu laifin ya fara kawo shi inna Allah yuhibbu tawwabina Allah na son masu laifi suna tuba wa yuhibbu mutatahhirin yana son masu tsarkakewa wanda ko ma malamin ma ba su yi balle su tuba cikin su wabi wani mai laifin ya fi ga mutatahhir wanda shi tsarkakewa ya gare shi bai mai laifin ba shi ya fi mai tuba don shi mai tuba sai da ya laifi to me yasa Allah ya fara kawo wanda ya fi din ba sai ya kawo wanda ba shi ne fi ba dan menene shi mai laifin kada ya tsaye tsammani daga rahmar Allah sai fara jawo shi kusa dina dama kai laifi inna Allah yuhibbu tawwabin kai dai ka tuba Allah na fanka shi ko wanda mai laifin ba ira cewa, sai kai shi karshe kada ya girma kai ce su yi mu an gane ba ce to ana son ba kila ba za ka gane karatun ba sai ka kuma suratu na ثم عرفنا كتاب الذين استفينا من عبادنا فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات yace shi wanda aka ba qur'ani akwai mai zalunta kansa akwai muqtasidun matsakaici akwai sabiqun bil khairat akwai wanda ya riga yayi nisa da alkhairi amma sai fara kawo zalimun nafsi din an gane karatu cikin guda ukun nan wanne bi sabiqun bil khairati shi yabi amma sai mara kawo zalibun nafsi dan kada da zamani ka kawo muqtasidu shi sabiqun bil khairati za ka kai shi karshe da kada girman kai kun gane karatu to ɗaliban ƙwararri ba za mu wuce ba sai na ba ku assignment ba wajibin manzil ba ba san ji gida ba a mene ne su shi tafliwo Eh, eh, wajibin masjidi ne wannan Allah ya ce yana son masu tsarkakewa ko bai ce ba to wannan aya tana da yawa yi wace ce yawata da kyau يا يا راضي نقول هاي سورة البراءة ليك بقينا مسجد الدرار في لا تقول فيه أبدا لمسجد أسس على التقوى من أول يوم أحق أن تقوم فيه فيه رجال يحبون أن يتطهروا والله منني يحب المطهرين الله يرحمه ذاتي قال نساؤكم حرث لكم نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أنا شئتم وقدموا لأنفسكم واتقوا الله واعلموا أنكم ملاقوه وبشر المؤمنين ولا تجعلوا الله عرضة لأيمانكم أن تبروا وتتقوا وتصلحوا بين الناس والله سميع عليم الله سبحانه وتعالى نفاؤكم أرث لكم ما تعينكم قونكم فآتوا هرفاكم أن شئتم ku je wa gonaku lokacin da kuka so wa qaddimu li anfusikum ku gabatar da alkhairi ga kawunanku wattaqullaha ku ji tsoron Allah wa alamu ku sani annakum mulaquhu cha ku fa za ku da Allah wa bashirin mu'minin ya rasulullah kai bishar ga masu imani lokacin da Allah ya saukar da wancan aya ta ya sa lura kanin mahibi da manzo Allah ya sanar kullu shay'in la jima'ahu su yi ban banda jima'i da yahudawa suka ji labari sai suka ji haushi su shi dai muhammadu bai son komai sai ya saba mana ai mun ji sai da suke jiyar mai halahu shi muhammadu ne ba komai ke rihi ba komai sai ya saba mana ba su haɓar guda biyu abbad ibn bashir da usair ibn hudayr sai suka zo samu mana allah ce ya rasulullah da ka ce ai komai da mai haila banda saduwa yahudawa suna ta surutu ya rasulullah bari ma mu dinga saduwa da mai haila su ma mutu ma za su ma mutu ne an gani karatu wai na ƙara ba a haushi a bari ma mu sadu masu haila fata gayyara wajen rasulullahi sallallahu alaihi wasallam fuskar manzo Allah sai ta canza nan da nan domin menene ya Allah zai ce fata zuwa sa a fil mahidi sun ga su ce a dinga saduwa da su sahabin da ke rusa hadisin anas malikin, ya ce hatta na annahu alaihi alaihima har ca muke manzan Allah ma ya fushi da su ne suka tashi suka ta gida suna tafiya sai a kawo manzan Allah kyautar nono sallallahu alaihi sallam manzan Allah da ya sha nonon sai ya ɗabi wani yanki sai ya ce a waɗancan sahabban guda biyu da shi har gidajen su ma su sha hmm. dan menene ai sun bar wurin hankalinsa a tashi ya falin sa sahabi da manzo Allah ya hushi yi yake shiga ya mutu an gane to dan a faranta masa rai hankalinsa ya kwanta manzo Allah sai ya abi su da nono gida yace arafa annahu lam yajid ma sai suka gane ta ashe manzo Allah bai hushi da su ba ya hushi ne da cewa ana neman wasu an biye wa yahudawa a sabi Allah an gane karatun kamar yadda mu ma kokari muke a yau mu yi koyi da wa'azu ko da za mu sabi Allah ko haka muke ba haka muke wani dan sarki ne zai sabi Allah wani da yan matarsa ya farce ya shekara 17 shi ko shi atan malla yau man da atan banza ya ai shekara 17 za ta saka sabi Allah ita ba mahaifiyarka ba ko mahaifiyarka ce an ce la tsafa li makhluqin fi ma sa ta khaliq unguwa za ka kai matarka ta yi so da gyale ta ce kai to ma sa wai jami ah, to to zo mu je zo mu je to kaga ka bi ta kenan ka bi ta ka da ka saba wa Allah ko idan ka da ya ɓaci to albishirin ka kwai shuru kwai yi koja kwai ha to kana mutuwa kana mutuwa za ta auri wani in ta ji daɗi wajen shi fiye da kai ta ce a shera na kawo rabo na kawo mutuwa ne wai Allah ne kawo ta rabo ya saba ka mutu to wai don wannan ne kuma kai zaka zaka saba Allah wani matarsa kuma da kasan mahaifiyarsa in ta ce miƙe sai bige ta ce zura zura a kan me to ga karatun nan hukum harfun lakum to matayenku ba uwayenku ba ne ba gonakinku ne da gonaka da kai wake da wani oh ta ke gona ke da kai ne matayenku gonakinku ne an gane karatun da Allah in ka ga dama ba sai ka shuka masara ka ba in ga dama ka shuka mai kaga dawa baka ce ba a noma kuma shi nan ba to nisa'ukum harfun lakum Allah ya faɗi wannan ne domin Yahudawa akwai karatun ƙarya da na banza da suke mutane wai a dole mutum zai kwanta da matar shi sai dai ta zai kwanta da ita in ba haka ba za a samu matsala Allah ce ƙarya ne mata ku gonakin ku ne fa'atu harsakum annashitum ku je gonakin ku ta ku kuka dama me ake nufi da ku kuka dama muqbilatan aw mudbiratan akan karatun ka je mata ta gaba ko ta baya a kwance a zaune bi da dama ya je zamanto a kafan nan ne guda daya an gane karatun ko su ce ka karatun nan da nauyi nauyin wa Allah ya magana sai mu ki faɗi in na ji nauyin ku alkiyama ya tsayar da ni ya baka musu bayani filla filla ba in ce min Tun manzo Allah ka tambaye shi ce muqbilatan aw mudbiratan to ne sai ki Fa sahabban shi aka tambaye su ce mukmila ta amur bai rasar in ga dama ka je wacce ta gaba ko ta baya ko a tsaye ko a kwance amma dai a kafa guda an kana karatu na ga muku ɗazu musulunci ba ba ba tsoyin addini bane ko me aka karatu ya musulunci balle ne ce ai ai ku musulmi ai ba ku iya soye kap ba yabe ba ai ba soyayya ba har soyewa mun iya <laughs> mu fa an kana wani kaskar da kai eh wani mu wani mu a ah, shi dan jami'a ne ya kasani eh yana ganin masu soyayya a jami'a mai zanen na mashin manta bari ba soyewa sai a musulunci shi sa in ka je gida manna Allah ba nan suke tsaye da Aisha ba don soyayya kawai malam eh yace domin sai da aisha kira sha kaza shi wani ɗan shekara hamsin da kaza aka aka aka tsere yanzu saboda Allah dan shekara sha bakwai da shekara hamsin za su tsere dan sha bakwai bai tsere ba ku tsere ne ta mai fintakau ya ce ba ji ba ji ba wanda malama yan shekaru ta ƙoshi dama tsala <laughs> farko farko zuwa gidan ne an sa kin ma in ta zo gidanka ta ta ƙoshi ba kullum mata ka zama kuma yana ɗiban naman da ba ka fitine ta ka azabe ta fada sahi da ban ta rana da ban ta dare da ba Yarinyar mutane sai bushewa take ta yi ba ka ke so ba su ake hankalin ta ya kwanta a gidanka malam bayan shekaru aisha ta koshi mun zala aisha ta ce na'am za mu tsere yau ta sha bismillah ba ta mala ba ba ba ba ba ta ba ba ta manta cewa ta koshi aka zo tsere manzo Allah tsere mata to kasan mace kuma sai ta jan jin kuma sai manzo Allah ce a هذه منين هذه مشكلة عائشة مين جاء شيء وان وان باقي دو باقي wancan karan kin tsere wani ba jawo shi ba to don ma na rama yanzu kuma mai na jan shi da Allah kaji malin yadda ake soyewa a ah, amma kai wani wani wani ne kai eh ustaz ya shigo gida kan ka shamur in ta zo kusa da shi cikin ke ina kan da suru su yi zuba ne suru su yi zuba ne kantawa ba ma ubari o Allah da Allah ka baka wala Allah wani wasu ina wato ina kan zo na sazon shi ai kamata a ce matsayinka na ustazu ɗalibin ilimi ko malamin islamiyya ce zaman ta ka zo ka na gwangwace soyayya na asalan mata ka ta mamaki ta ah, ustawa shi na bada shi ka shi ka haɓa bada <laughs> ai ke kallon ma shi gari tukun kallon shi gari ah, to ka karanta ba karance amma wani sai ya mai da kashi wani wani bishan mala wani ustazin ga sai ya sa farar hula eh. baka tagwa jan wando to da Allah mai wannan da Allah ka sa ka yan mata na mutane kawai wala Allah ka sa mu dace to Allah ce ku je musu annashi'itum ta yadda kuka so wa qaddimu li anfusikum ku gabatar da alkhairi ga kawunan ku an gane karatun kada a tare kuma wajen matan eh shi za ka mu da musu kada kuma shi kenan kai baka da kuma wani bayani sai mace kullum a'a gabatar da alkhairi ga kanka dan lahira na tawo eh ya ka taba soyayya kuma to shi kenan musa abota wa Allah ya manna Allah ke cin dare tashi yake basu kwance ya kama Aisha ta ce wataran muna kwance tare da shi ba an kara ba ba an kara ba kawai sai na ji shi tsaye yana cikin sallah ina laluba kai sun tabo kawashi yana tsaye yana sallah ta ba na ji ya ɗaura gushin su ƙasa yana Allahumma laka sajadtu wa bika amantu wa laka aslamtu so kar ka zamanta kuma mai tada wajen mace kuma shikenan ka tada ta wajen ayyatu ayyana ma ibada ne a ah? sai <laughs> ma ibada ne a ah, ibada kala kala ce Ko hmm. <laughs> kowace kuma da mahallinta hmm. an gane karatu shi za ta wa kaddimu da an fusa kuma wasu malaman malaman ta suka ce qaddimu li anfusikum abinda Allah ke nufi a nan wurin in za a yi saduwar to a gabatar da addu'a don amfanin kanku kada tun da ka shekara talatin kana shago an kawo ma amarya daga jikin ke kama rawa shi nan zai kawo a ba ka ba. ka za ka yi addu'a haka manzo Allah ce لو أن أحدكم إذا أتى ta قال بسمك الله من بسم الله اللهم جنبنا الشيطان وجنب الشيطان mara zartana فإن يقدر بينهما ولد لم يضره الشيطان da ɗan ku zai zo saga da iyalinsa ya fara sha bismillah da sunan Allah Allahumma jannibna shaytan ya Allah ka nisantar da shaytan da gare mu jannibna shaytan ma razaqtana ka nisantar da shaytan daga abin da zaka zata mu manzo Allah shi in dai Allah ya kaddara wannan saduwar an kaddara zai zama to ciki yaron nan shaytan zai cutar da shi ba haiba duniya ba za a dan fara suka gidanka ba ko mai shan shalasha ba za a ba in dai kana lissace addu'a din duk inda za ka kwanta to shi ba zai shafi yaron mu to amma ana ta fada haka nan ba addu'a komai wani yaron ma ba dole ma ya kashe gaba wani yaron ma da shi za a haɗa za a kashe uban shi ya ce ya an so kudi jiya ku zo mu je ku kashe shi abin dubu talatin ya kashe uban shi kan dubu talatin Allah kare da kare su Allah ta qaddimu li anfusikum wattaqullaha ku ji tsoron Allah wa lamu ku sani annakum mulaqu za ku faɗa da Allah ku sani cewa za ku haɗu da Allah komai kai tsakaninka da matarka dan kanka in ka zo na da ita yadda Allah ya ce za ka haɗu da Allah in ka ɗauki ɗiyan mutane ka maida ka farsa farsana cikin gida azabar safe daban na ranar daban ka zage ta ka zagi uwarta ka buge ta za ka dai haɗu da Allah kuma masu wannan wani gara fir'aun na musa da shi yadda yake a gidan shi ya ɗauko ɗiyan mutane ya ci mutuncinta ya zage ta ya wulakanta ta ya tsine mata don ba ta da yadda za ta yi da shi to ai allanta na da yadda zai da kai ba ire-iren nan ba suke ba waɗancan shakiyan dama suke cewa musulunci na da naƙi mata ba irin waɗannan bane ba dan eh, waye bai jawo oshiji ba dan kuka su kuma sun kasa ganewa abinda musulmi yau matarsa na cin mutunci ba musulunci sa shi ba eh wulakanci ne irin nashi shi zai da gaji iskanci <laughs> to abin da Allah ta wulakanta mace bayan da Allah ka ci mutuncinta wanda ta rufa ma asiri ta ba ka da shago in ba da ita ba ai da hanyar kana shago da asuba yara da buga jan sana ta daga albarkacinta ta koma daki hakana da daduma kana da buta hakana da ka na musamman amma da rashin sanin mutunci kuma sai ka dinka wulakata ta kana ci mata mutunci Allah sauwaje sai Allah ya ce wa bashirul mu'minin ya rasulullah kai bishara ga mu'minai masu bin umarnin Allah sau da kafa ko da zamantakewa su da matansa ne yi masu bishara akwai rayuwa mai kyau a duniya akwai rayuwa mai kyau a lahira ka kan ta wala ta jaru an ta Allah ya ce to wala taj'alullaha urdatan li'aymanikum kada ku sanya Allah kangiya ga rantsuwarku an ne an tabarru wa tattaku, ku ki biyayya ga Allah ku ki jin tsoron Allah wa tusluhu bainan nas ku ki sasanta tsakanin mutane wallahu sami'un Allah mai ji ne alimu masani ne me ayi ke cewa wala Allah urzatan li aymanikum kada ku sanya Allah kan giya ga rantsoku me yake nufi aikin alkhairi ne yace wallahi ba zan yi ba kai yi ta na ga na rantsa yayi za ga na wanda muni ba zai ka fara ba ba ka yi wa to kada ku yi wannan shi yasa shi an tabbaru wa tattaqu in dai din Allah za a yi kada ka rantse ko ka rantse kada rantsuwa an gane karatu mata ka sai mai gida da Allah taimaka man da dubu uku ce wallahi ban badawa saba malam ba ba mata ka dubu uku da wa ba dama ma dubu uku sata da Allah duk wani zan ce to ana gara zuwa kuma na gara rantsuwa kuma a Allah sai ta kawo da rantsuwa kai mm. ka fara ba ta dubu uku mm. kyautatawa ne wanda bai share masallaci ba in baka ba ta dubu ukun ba ta hanyar arziki ka je can wasu kora ka daji ana neman miliyan uku wasu katin ba za su kora ka daji su ta bugun ka su ka kawo miliyan uku wallahi karshen ta ƙila dubu uku da kara mata ka ne wallahi wannan na iya jama'a wani bala'i don kana da shi ba in ba ka da shi Allah san ba ka da shi amma kana da shi za ka iya bata takurawa ta ba a ce wallahi ban balawa ni ni gugu ba san wahala ba su wahala shi next level ba A ah, wai next level wai kai kai minista da kome ina baka da next level ko dai ne eh, fakewa da guzuma a harbi ko da ka rantsai ɗauko ka bata shi ne wala ta Allah ofisar da aimanikum man Allah sallallahu alaihi ce wallahi inni sha Allah la ahalifu ala yaminin fa'ara ghairaha khairan minha ya ce na rantse da Allah insha Allah ko da na rantse kan wani abu sai na ga wannan abu ba shi ne wata alkhairi ba an fashe na karatu illa a fetul wa khair to sai je aka sa alkhairin an fashe na karatu wa kafartu an yamini sai ka fara kan zo da nai an gani karatu ko da ka da ba za ka alkhairi ba to kare rantsuwar ka fara nawa ne kiya goma ne za ka ba miskini goma wanda da ce ai azumi uku ne a ƙarya ne ka fara rantsuwa ba azumi uku bane ba Quran ta fa kafaratuhu itama sharti masakin min awsat ma tuqimuna ahlikum aw kiswatuhum aw tahriru raqaba faman lam yajid fasiyamu salatu ayyam Allah ce ka fara rantsuwa shaidda miskini goma ne ko kai masa tufafi ko ka yantar da baiwa sai in ba ka da shi aka kwararri fari kararrawa faman lam yazid ba ka da kudin ciyar da miskini an gane to sai ka azumin kwana uku amma kana da kudin ciyar da miskini ko azumin kwana ɗari kai ba ka fara rutsuwa ba to gara ka fara ka ka alkhairi shi ne Allah ya gaba na wannan wala taj'alu Allahu zuza aymanikum an tabaru wa tattaqu ku kin abin da ke bin Allah ne da kuma tsoron Allah an fashe wannan karatu wa tuslihu bainan nas ko ma sulhu tsakanin mutane mata da miji ne suna rigima ka je ka sulhunta su bara bana ma ka je yanzu ba ka kare ka ni wallahi ban zuwa a'a me faru a kare rantsuwa ka je sulhu tsakanin mutane ba rage gare shi ba ba mai Allah ce ya salo na lillahi mai ne aha eh, ka ji ya ce ku ji tsoron Allah wa asiru za ta bayyana ku ku tsakaninku sannan ku yi da'a ga Allah da manna Allah inda kuna da imani ashe sasanta mutane yana cikin addini innamal mu'minuna ikhwatun fa aslihu mu'minai yan uwa ne ku sasanta tsakanin ku to kace ni na gana ce wallahi Allah ce a kare rantsuwar ka je ka sasanta halin to balle ma sasanci mai lada irin na tsakanin da mata mai lada gaske ne ko tsakanin aboki da aboki dan baka sasanta miji da mata ba a wara mutuwa zai yi an gane ka je a yi bayani to yanzu saboda allah kai malam ka biyo mace eh bara kun yi hayaniya bana ma kun yi yanzu ma ƙara yi saboda allah ai ka kai zuciya nesa ka ba shi haƙuri idan yake ke da laihi ba ta laihi in shi ke da laihi ba shi laihi sai ka ce to kaga yanzu a ce alhaji na yayi laihi saboda allah alhaji ai alhaji ba alhaji ba ko ko jo ne in shi ke da laihi ba take da gaskiya mu zama ba me zai hana a in nace yana da laihi zakka ban samu shekara da zawa to in ya mutu kuma ba za ka rayuwa don wani lokaci alhazan da ba su da gaskiya yi in ka zo da shiga zo da matar in ta kwaso bayani ta yi ma sai ka shiri bai da gaskiya sai to alaji gaskiyar magana an yi kuskure an yi kuskuren gaske kuma Allah bai sa haka nan manzan Allah bai ci haka ba alhaji bai wa Allah nan ka nemi gafararta duk sawa da ba gajiya ne ba sai ba ta kuri ko kai ba su ba ta kuri an sasanta da kuma a da ba lada kuma ya tabbata shine menene eh, eh, an tatta an tabar wata taqu wa tuslihu bainan nas sai Allah ce wallahu sami'un alim to fa Allah fa mai ji ne ko menene masani ne idan kana nufin alkhairi rantsuwa kai da gangan ne ko da mantuwa wannan kada dame ka kai ka alkhairi Allah mai ji ne masani ne wani sahabin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ana ce masa abrahim bin Sumra manzo Allah ce masa ya Abdurrahman la tas'al al-imara ya kai Abdurrahman kada ka taba neman a baka shugabanci fa innaka in utitaha an ghairi mas'alatin wa anta alaiha ya ka baka shugabanci ba kai ka nema ba Allah zai taimake ka akan shugabancin wa in utita an mas'alatin wakilta ilaiha in kai ka nema Allah sai baka da wayonka ka rasa gano bakin zara sai manzo Allah ce wasa wa in halafta ala yaminin mahallu shari kenan in kuma ka rantse kan wani aiki fara'aita anna ghairaha khairan minha kaga cewa wani ba wanda ka rantse akan shi ba shi ne alkhairi to manzo Allah ce ka je wa mafi alkhairi din kai ka fara kan gani karatu to idan manzo Allah zai wa sahabinsa wasici da wannan kai me zai hana ka wasici da wannan wani da kare alkhairi sai ranzai nan nan sai ranzai to je ka ga wani ce billahi lazu ba za ba me ka bu gani billahi lazi a ciki ka je ka ga shi ba har zumunci kai ba akwai lada ko babu akwai lada wani ma iyayen shi ba sa shi wani abu ya ce ana gana nan zai ni kuma zai ka fara ba kai waye kai da zaka kafara manzo Allah na kafara balle kai sallallahu alaihi wa sallam Allah ka samu dace bari mu kara aya da zamu لا يؤاخذكم الله لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما كسبت قلوبكم والله غفور حليم الله لا يؤاخذكم الله billagawi fi aimanikum Allah bai kama ku da ya sassa a cikin rantsarantsanku walakin yu'akhidhukum yana kama ku ne bima kasabat qulubukum da abinda da zukatanku suka da na rantsuwar wallahu gafurun Allah mai gafara ne halimu mai hakuri ne wannan aya tana nuna mana tsabagen rahmar Allah ne da yace in aka yi rantsuwa ko ai ka fara ko to ya sa akwai mutane wanda suna nan zama ba niyya wane na baka billahi da zai bashin ka ne wane me za ka bulbaki wallahi tallahi shin ka kifi kibiranci wannan shi ne ranza ya sassar ya ranza ya riga zai mai baki ne kawai da ya ce billahi lalzi za a bakin kasuwa ne to sai ba zuwa bakin kasuwar sai ka fara a a shi ne Allah wannan ba irin wannan ake magana ba wannan Allah ko ke cikin rantsuwa wannan ba sai ka fara ba amma bala'in da yake tare da shi sai ne da Allah zai bashi da shi daga ina kake wallahi na tashi bacci ne me za ka yanzu wallahi zan sallah ne mun kinka ce ba billahi lazi manta ne sauran shi ne lakin? an fi karatu bai da kyau domin shi sanin girma Allah ne an ce duk wanda ya ne ya same shi ya yi wata istighfari da karatun ne Allah ya ba shi don nawon don wanda ya san girman Allah ai bai rantsuwa sai abin ya kai ya kawo shi za ce walakin ma kasa baka qulubukum Allah na kama ku ne da rantsuwar da kai niyya zuciyarka kana sane kai niyya ne ce wallahi tallahi ba zan yi kaza ba amma jin karatu to wannan shine in kai sai ka fara amma yan to wancan na bala'i wanda a rana ma wani sai faɗi wallahi so so ashirin ko talatin to wannan a bari kawai wallahu gafurun Allah mai gafara ne halin mu mai haƙuri ne Allah gafarta mana za mu dakara insha Allah ta'ala in Allah ka mu gobe za a shiga babin yancin mata a musulunci duk ayoyin da za su kawo yanzu duk bayanin yancin mata suke wai da wani wani wani mai jan kunne zai tawo shi ma wai wai musulunci ya danne mace don jahilci za ka je da Allah zai dinga ba mata yancin su a zamantakewa aure da wajen saki da yaran saki sashen bannan da kuke yi kun mai da saki abin wasa wani zai ce ya ka ɗora wannan auren shi ne na sha sha uku wai auren shi na sha uku wata kuma ce ta ce eh in da aka ɗora wannan shine miji na tara na taba aure a fambeguwa daga nan kuma na aure wani mutum a sami naka can ma wajen nan sadau akwai wani alkali na taba aure shi an mai da abin abin wasa to za mu shiga ƙura da za mu je da zai dubu Allah kare mu da kayansa mata ku saurara da kyau ku ji ga sanarwa ana sanar da mata su rika tsayawa kamar minti uku bayan an tashi daga tafsir saboda ana ya mutsewa wajen wucewa da maza jama'a ba gaskiya wani ba dama tuntun ya kage yi to bana ne suka canza zalo kuma karkashin jama'a sun yi zo ni masan da ne ko za yi horo zuwa allawa to yana mazan yi saboda haka mata ku dinga haƙuri in an tashi a dinga bada ko da minti biyu ko minti uku mazan san dan janye to sai ku zo ku shaka lifanci amma ku taho kuna tura maza maza na tura ku kaga zai zama kuma kamar taron taron mm, gidan dambe kenan wai Allah kare da sa dan Allah ta ni da addu'a idan yana barci na farka sai in kasa numfashi kuma ko motsi sai na ja lokacin motsa ta Allah ba da lafiya malai da akwai ta'adda a faɗa min a ni ba sa ta'adda kan wannan kasa lumfashin ba eh amma dai a dinga afkar kaza kwanta afkar na maganin komai an gari karatun Allah kare mu da kare su Masar na wannan menene hukuncin mutumin da ya sadu da iyalin shi yana azumin watan Ramadan ya eh, hukuncin shi dan iska ne dan iska ne su na gidi eh kuma bayan nan zai zai tuba ga Allah kuma ya azumi 61 bayan da ya bata da kuma guda 60 da ka fara kuma sittin nan dole ya su a jere in yi hamsin da takwas ya huta duk sun rushe sai ya sake in ban da rashin imani me zai kika ka da matarka da rana cikin wata wadana ko sabon musulunta kake a kasa ba yi balle gada musuluncin kai sahabin da ya yi me ce wa Allah ya ce halaktu na halaka ya mana Allah ni halakakke ne kaga ma wuce ma'anar iska kenan kuma kai ce ba mun Allah ne halakar da kai ce Ka ji kada wanda ya faru a ce bai ka fara to kai kuma kuma ita mata wai ma ya ta yadda ne kun da ita na ban ji ba kun shiru ok ok tausayi da soyayya ko sai ta ma sai ta 61 shi zai 61 ta mata 61 wanda shi a tsira da ƙarfi mata a ah, ban yadda ba nisa wata ihu ba ta ihu da shi barawo yana halatta ka ihu da ce barawo mutanen za su zo a kan su tsamo gamu bai sami ba wannan ba cikin bai cikin uzuri a shari'a akwai abin da ba ka sha shari'a ba sani ba akwai abin da ce ba sani ba sa ce to rashin sani ne amma kuma sawa da ba kai saka ce ba sani ba ka mutum ne ce to ya shi bai san cewa dole sai sallah ba ka ƙarya yi in ba ni samun sunan tare Allah kwanaki kwanakin ayyamu tashrik a babbar sallah ne kada yake samu su yi kwarai da babbar sallah ne kada yadda muka yi tafsirin usrullah fi ayyamin fadudat a wasu sallah kada yake da ayyamu tashrik azumin sitta shawwal zan iya fara su da an yi sallah idi wa garin sallah eh saka ya wa amma da bisa alkhairi ka bari bayan sallah yayin sallah yau gobe jibi sai ka fara abin da ya fi alkhairi kenan ina da kama na dai tambayi yan uwa suna cewa ke na ko yajin albasa take yake nufi eh. take nufi yana karya yajin albasa yana karya azumi wannan zafin na shigo sai eh, tana yanka ko tana gidi ba abin da ya samu azumin ki a yi na azumi ba za ki soye soye wani ba za a yi soye soyen da mai gida zai ci eh, so don kin zafin yajin ba ko mai Allah ba da ladan yaji malam da Allah yana sa ya muni ƙarin bayani akan kofar tuba sannan da yadda mutum zai tuba cikin sauƙi ne kofar tuba ce ban santa ba ya ba ban sani shi ne idan kai laifi mu alama fata kai nadama wai mu yasa ma nan yi ko wa wa ya sarkar ma'asiya ka bar lehin fi ma baki alai mai umri shi abin da rage rayuwarka wa Allah ya wuce menene ila zam ya yi sak ma sai dan ka bisan biya. in kana mai laifi ka balle kuma kai ni ba za ka kara ba in Allah sa yadda mu suka tuba ga Allah shikenan to goma ce kuma sai ka nemi take ne san da goma ta ba kuma yana neman addu'a akan halin da nake ciki na waswasi Allah ya sa ya kauce daga gare ni da raham da ramusa Allah ya yi mana baki da malam ya matsayin waɗannan sunaye ma'ana ingancin su malaka jibrin jama'a ya ga dabbobin gadawa na malaka mikailu ma ya inganta malaka israfil ya inganta malaka maluku ya inganta malaka munkar nahir ya inganta malaka haruta wa maruta bai inganta ba bai inganta ba malakul motu ya inganta a zarayiru karya ne ba wani malaka mai suna zarayiru a malam mai kaɓa wannan ba malakul motu sunan shi roƙi da atis ya inganta to malam menene aikin su to kaje makaranta kawai shi kenan da dai shi malam dai shi sauki aiki su kama da sa ba aikin su haka wani na sallah da zai dan mini da waya malam sai ka ce wahayi sallah da sallah malam ya diga bugowa ya diga bugowa shi ba kudi da wani baballe wannan suka hana mutum da zuwa sallah wani sai da mu zawa tawo sai kira sai ya gata malam tambaya ce na kashe kawai tambaya ce shi suka hana da sallah a ina ka ce nuna ni za a sama tambayar ka mutane kwata ce suna da lissafi ka buga waya sau daya ba a ɗauka ba sau biyu kuma a lokacin sallah ai ya kamata hankalin ka sun ci ana sallah ne to ya buga wayan nan ta yadda da aka sallah bai sai duk wanda suke kusa da suna kallon ina waya kenan ya to sai shi to gina kira kila kuɗi zai bani mu ji wai shi ne wai tambashi da gini da sakin malamai na kashi na ban wani wannan zuwa Allah ka dinga abu da lissahi mana ko tabbace za ka yi ah, ya cikin lullu shi mata ka tambaya wani na yanzu abu kama sallama za a zaɓi baki sai ya zo tambaya ne fi shi zan kore ka don wani da azumi ko da shawara kashin ka zo tambaya Allah ya wani kuma ya tama test a tambaya wani ba zai bugo ba sai dai tama test wani kuma sai zo na kuma na baka sa test ni ban da lokaci ina ga wannan zan yi kana son kai tambaya ka bugo ina lokacin ɗaukan baka amsa shikenan amma in zo na nan masters ni ni ba nan lokacin yawwa malamin hukuncin mutumin da yana azumi sai ya yi sallar a zahar da al'asar ba zai yi magariba da isha'i ba wannan shi ne ba faɗa ɗaka yin wani malamai cewa suka idan kullum mutum na sallah guda hudu guda ɗaya ne bai yi an gani amma yana yin guda hudu ɗaya ne sai bai yi to kafiri na an gani sai ya yi biyar nan cir yake yi. to kaji shi yana zuwa da lasar amma zai zuwa da shayi suna cikin wani aljini ne ya ba shi <laughs> nakali kada ringa zuwa da shayi kila Allah ya sauke Allah ya gawata mana rubun na'am amin amin eh ta koma kan eh akwai da fara ta koma kan miji kadai wajen saduwa da rana shazumi da ya kama ta da karfi ya danne mata baki yana ta ihu ma ya sadu da ita to ya sabi Allah shi kada zai kafara ba da yin ta ciki koko tana bacci ne dogon bacci take yaron masu bacci ne kamar sun mutu har ya zo duk abin da zai ta ba ta farka ba zai yiwu a kada ka ce bai yiwuwa kana cewa bai yiwuwa kuma Allah ya sa wata sanar to ko da ya wa kaɗan to ba da kafara shi da kafara Allah ya sauke kuma ni na ganin addar shi aiki macin lamarin a ah, to kana ta wani aikin ka ka ta tun da sai to ya ga mata ga daren a gane bala ka kai azumi don matarka Allah ya fawo shi yasa mai ishmawi da ya ce yana halatta mutum ya sumbaci mace ya rungume ta yana azumi sai shi me on ulimati salama in ya san ba abin da zai biyo ba to da Allah jama'a cikin gunan waye zaka kurin da ba abin da zai biyo baya to kaji to kawai kawai ka zama ka lafiya kawai shi kenan Allah ka samu dace Allah ya gawa ta mana da eh azumin su shawar ana karanta ta ba na kan ta ba su shawal ba shi ana ya fara daga washe gari ko ba shi bane ba bishin na ko eh to Allah shi da shi da azizi Allah nuna mana gaskiya gaskiya ce babu ikon binta ya nuna mana ƙarya ƙarya ce babu ikon guje mata wanda ba su da lafiya Allah ba su lafiya mu da muke da lafiya Allah kare mu da lafiya da azumi mai albarka abinda ba mu iyawa Allah ka iya mana abinda ya fi karfin mu Allah ka karfin sa Allah kare mu da kariyarka daga sharrin masharanta da hasada ma hasada da makirci masu makirci subhanakallahumma bihamdika أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك السلام عليكم ورحمة الله